قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا سافية لهدي تقوى ga watan sha biyu zulhijja ba da hijiratin nabi sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina shekara 1442 in ana bibiye da makarantar aikin hajji to a yau ne alhazai da allah ya kaddara za su je aikin hajji suke harama da aikin hajji musamman wanda suka fara umara suka ƙare, to a yau za su yi harama da aikin hajji Wannan dukkan alhazai ko ya yi tamattuyi ne ko kirani ne ko ifradi dukkan su yau za su dunguma zuwa mina a gudun za su yi sallan azahar salatul asr salatul maghrib salatul isha asubana a gurin zuwa sallan asubaki zuwa gobe khairu du'a du'a yawmi arafa mafificiyar addu'a addu'ar ranar arafa wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa allah gobe babu wasa ke la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli kuma zuwa gobe da safe za a fara kabarbari da suke bayan salloli Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd mun kasu kashi kashi Wai za su karanta ba suna ɗan kaɗan wani kuma yi da yawa wani kuma ma bai san ma abin da ake ba gaba ɗaya ba ana yi ba shi fa inna lillahi wa ina ilaihi raji'un lalle gobe rana ce ta addu'a ba rana ce ta shirme ba ba ranar bacci ba rana ce ta nema wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai da komai daga shi akwai yan bukatunka in kudi kake nema yana da ce bai wuce dala miliyan ɗari ba ko dala miliyan ɗari ko bukatun naka sun bai haka ba su kai ba to kagan Allah dan gutsuro maka dala miliyan ɗari na ga wannan sun yi sheka da kai da familin kama gaba ɗaya dala miliyan ɗari to ga bukatu nan kowanne da irin nashi wai su rashin lafiya ne a wai su kuma za ka samu cewa talauci ne wayansu damuwoyi ne na family shi nan kowane da irin nasu to kuma wani irin damuwa ne a sa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir bi idhnillahi ta'ala Allah zai warware sannan gobe kuma rana ce ta azumi ayi kokari yi ɗauki azumi Allah sallallahu alaihi an tambaye shi dangane da azumin Arafa sai ce yukaffiru sanatal madiyata wal batiya Allah yana kankare maka kurakuran shekaru guda biyu to kaga kenan lallai falla ce babba har yanzu a gobe Allah ya fi yanta bayi da gauta. babu ranar da Allah ya fi yanta bayi da gauta fiye da ranar Arafa to lallai mu yi kokari mu samu yanci bi iznillahi ta'ala har zuwa ranar Idi أعظم الأيام عند الله يوم النهر mafi girman rana a wurin Allah mafi darajar rana a wurin Allah ranar Idi summa yawmul qarni sai kuma ranar goma sha ɗaya to musamman ranar goma din nan a yi ƙoƙarin fita masallacin idi da wuri mazanmu da matanmu mata ji tsoron Allah ta sallar idi game da kuke fita biki so nawa ta fita biki a wannan shekarar 1442 ya ce wallahi ba ta iya sanin biki nawa ta fita ba suna ba ba ta iya sanin iya adadin fita da sanin suna ba in tana makaranta makaranta so nawa ta fita a sati ko a shekaran gaba daya musamman ga masu zuwa asabar da lahadi to yana ga za ta fita so arba'in eh, to ta fita so biyu so arba'in kaga ta fita so tamanin ke kalan dangi kawar kawarta za ta aurar da wacce saboda haka za ta je kawar kawarta tare kawar kawarta ba kalan dangi ita ma ta fita so nawa ta fita gashi nan barkati to amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku fita sallan idi ummu aqiya ta ce umirna an nukhrij al awatiqa an umarce su wata ruwa ta ce amara da rasulullah صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات القدور والحيض المصلى وفي العيدين المصلى أو umarce su fitar da 'yan mata ba wai su fita ba ba a fitar da su ba a a yi sallama a gidanka wacce tana nan fito fito mana jiran ki fito mu tafi masallacin yiki a fitar da 'yan mata da matan da suke kulle har macen da ba ta sallah Allah ya ce a fitar da ita ma su matan da ba su sallah in suka je sai su taru a guri da to ba ke bara ki ci kunya ba manzon Allah ya ce a fitar da ke sannan kuma ke ki ce bara ki je ba ai abin akwai kunya sosai fitar da kika yi kalan dangi guda nawa biki nawa suna nawa barka nawa don an ɗauka ma kasuwa ma so nawa amma idi so nawa ke fita su biyu ne tak idul fitri da idul shi kenan da kuma hikimar shi ne duk addu'o'in da musulmai za su yi ke ma a yi tare da shi da lalla ji tsoron Allah ko mazaje kuma kuma ku ji tsoron Allah da yawa cikin mazaje a kowane suke hana matan zuwa to kai na hana mata ta zuwa na zama da kiki ke da kiki to kai ma fa in ka hana ta ka zama wa ban ji ba sai ya zama da kiki to kar Allah ya sa mu zama da kiki ka'ida ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a fita da su to kuma za ka ce wai ta zauna a to lalle ma sa ji tsoron Allah a cikin karatun manasikul hajji wal umra haji mun zo karshen aikin hajji to sai ga fa'ida da malin ya kawo a cikin hijjatun nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawaha an jabir radiyallahu anhu ya kawo mana matsaloli saba'in da biyu aikin hajjin a ture a mulmule a dunkule a guri daya mana an ka san wannan takardar kenan in ka san wannan takardar wannan shine kulafa somari gaba ɗaya gaba ɗaya na aikin haji to bai kamata kawai kana zaune aka kawai hannunka ka naɗe shi ba tare da ka samu takardar nan ba lallai ka same ta kuma ka dinga bi manyanmu da ƙanananmu domin na gani ba ko ina yanzu aka yi wannan karatun ba ba ko ina ba wallahi to kai ka same shi a sauƙaƙe to lallai ka rike shi da muhimmanci to malai yake cewa hada akhiru ma waqaftu alayhi bayan da ya koro mana aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tiryan tiryan min hijjatin nabi sallallahu alaihi wasallam bi riwayati Jabir radiyallahu anhu aikin hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam riwayan Jabir ya dauki hadisin Jabir sai birasan shi ya tattaro hanyoyin hadisin malai ce walhamdulillahi ala tawfiqi kuma yana godiya ga Allah akan tawfiki da Allah ya bashi shi ma irin wannan aikin ba kowane malami ya iya shi ba a duniya a duniyar malamai ba kowa iya shi ba da maka ga malam albani Allah ya bashi dama ya dauki hadisi daya ya tattaro maka hanyoyin hadisin gaba ɗaya gaba ɗaya wannan malam ke godiya ka duba ya ce walhamdulillahi ala tawfiqihi ce wallahi na gode wa Allah tawfiqin da Allah ya bashi wa as'aluhu al-mazida min fadli kuma Allah ya ce ina roƙon Allah ya karo min falala don koyon su littafai za ka samu shi kaɗai wallahi Allah ya mai buɗe a duniya a malaman duniya gaba ɗaya shi kaɗai za ka samu yake irin wannan littafi to ga lalle irin wannan zaɓi ne na Allah a ce Allah ya zaɓe ka a duniya a duniyan ma malamai ya ce kai kaɗai ne kai irin wannan littafin a wannan zaɓin ya kai zaɓi to sai malam ce wa qad ra'aytu an aqsima Kitaba? na ga ya dace in rufe littafin bi ardi khulafa mimma da fihi min manasik hajji khassa kawai malam ya dauko maka me da me da me ake aikin hajji. musamman ya yahummu kulla hajjin ma'rifata wanda kowane alhaji ya kamata a ce ya san wayannan abubuwa guda biyu ne wa ruqufi alaiha min qurb sannan kuma ka samu ka iya su ka san su kusa kusa ba tare da an maka dogon bayani ba wa zalika bina ala firahi ba'd al-ikhwa kuma wannan aikin da malam yayi wayansu daga cikin yan uwa ne suka ce to gafata malam ai bayanan da kai sun dan yi fadi da za a dan mana somari aikin hajjin a dungule a ture a mulmule Allah jazahu jazakumullahu khaira duk wanda ya nuni akan alaikin alkhairi wallahi kamar shi yayi yana da kyau kai ma ka dinga kokarin nuna aikin alkhairi zai zama kamar kai kai bi iznillahi ta'ala wa itmaman lil fa'ida to malai ce dan fa'idan ta zama cikakkiya fa inni ta'abummu ila zalika al manasik al ukhra to malai ce zai tattaro dai duka aikin hajjin gaba daya allati ma wa tanbihu alaiha fi ta'liq wanda ya kawo su a ta'aliki to duka za a tattaro su daga number 1 zuwa 72 ke litakuna khulafatan jami'a insha Allah ta'ala zai zama shine summary final summary kenan na aikin hajji abu na daya al-ihramu fi izarin wa rida'in abu na farko shine kai harama cikin kwarjalle da kuma mayafi ba a sa babbar riga aikin hajji ba a sa alkyabba ba a sa wando abu na biyu lubsuhuma wa taqayyubu qablahu zaka sa mayafi da kwarjalle sannan kuma kafin ka sa din zaka iya sa tarare kamar yadda Aisha radiyallahu anha take mulka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarare abu na uku al-ihram min al-miqat zaka yi harama kuma daga miqati wannan wajibi ne abu na hudu ihramul nufasa wal haid ba al iktisal kai har wanda take al'ada ko ta ta haihu ma ita ma za ta yi harama in ta yi wanka hmm? mace tana al'ada to shikenan za ta yi harama babu laifi abu na biyar al bi hajjin wa umra sai kai harama da aikin hajji da umra abu na bakwai al ratiban. ya halatta kuma kai aikin hajji akan abin hawa babu laifi kamar taguwa ko yanzu akwai mashin ko makamancin haka abu na bakwai alhaji bin nisa'i wa sibiyan kuma ya halatta a tattara za tafi aikin hajji a tafi da mata a tafi da yara babu laifi zai dai dan Najeriya sai in tsararru ne Allah ke ba su dama haka amma wani gurare za ka wa mutumin India mutumin Pakistan zai shekara kome na adashin gata don ya tafi aikin hajji in zai tafi zai tafi da shi da matar shi da 'ya'yan shi biyu abin da mu yan najeriya mafi yawanci kuma talaka ne ba wai mai kuɗi ba to babu laifi a ce ka tafi da matarka ko ka tafi da matanka da kuma yaranka to mu a najeriya sai wani gawurtaccen mai kuɗi ne ke haka babba babba sosai amma lokal alhaji na layi haka zai bai wahala zai wahala matuƙa ce ya tafi da matan shi da yaran shi shi ma din da ya samu ya je tukunna abu na tabbas at-talbiyatu bi talbiyati an-nabi sallallahu alaihi wasallam to zaka fara talbiya da irin talbiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك فسنوجد lak to ورفع الصوت بها ana so ka daga sauki da talbiya bayan ta tabalibin labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik la ترفع صوتك بالتلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك annabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril daga saman bakwai yazo mai da wannan sakon atani jibrilu فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ملائكة جبريل يزن daga sako da sako da gurin Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sahabbai su dinga ɗaukaka sautin su talbiya to kaga umarni ne daga gurin Allah abu na tara fasqul hajji mimman nawahu mufradan idan ka ɗauki aikin hajji tilo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta aikin hajjin ka yadda shi umara yanzu da ka ɗauko niyan aikin hajji to da ka zo kai ɗawafi kai sa'ayi to shi nan sai kai aski aikin hajjin an yi kumbatin ɗin shi zuwa umara ke an fito ya zama kayi tamattu'i ke au qarana ilayhi umra kun ka ɗauki kirani mai kirani daman yana hadaya amma walam ya sukil hadiya ba ka da hadaya to shi kenan ka yi kumbatin aikin hajjinka da umaranka kawai ta zama umara sai kuma da baya ka zo ka yi aikin hajji wannan tun daga niyya kenan ko ka shigo garin makka abu na goma mun shigo garin makka tawaful a sab'atu ashwa za ka yi tawaful qudum zagaye bakwai abu na goma sha ɗaya al-istiba'u fiha za ka yi istiba ne za ka fitar da kafatar ka ta dama fiha a cikin ɗawafin gaba ɗaya ba wai a ukun farko ba ba jama'a gane wannan karatu tawaful qudum sab'atu ashwaq za ka yi tawaful qudum za ka yi bakwai a can ya gaya mana minal hajari ila al-hajari yawa daga bakin dutse zuwa bakin dutse to in ka zagaya ka ɗaya ke to sannan abu na sha ɗaya shine al-istiba'u fiha al-istiba'u fiha mana kai istiba ka fitar da kafadar ka ta dama a tsawafin gaba ɗaya kaga a tsawafi ne kawai ke fitar da kafadar dama yau karin je yi shirme a arafa ma a muzdalifa ma a mina ma gurin jifa ma ko ina ka bai ne la la hada qaba abu na goma sha biyu an ramu fi salatin uwali min ha yau za ka yi tawafin kuma ukun farko za ka yi da sassarfa mu bambance wannan na sha ɗaya da sha biyu da fata an gane domin na mulahazan kurakure ba ma wai ƙananan ƙananan ɗalibai manyan malamai sai ga suna zuwa suna haɗa tsakanin mai alistiba da arramu sai ce a fitar da kafadan ana yin shi kawai wai a ukun farko ne a ukun farko kawai ake fitar da kafada mana kana gama zagaye na uku sai ka mayar da me wai sai ka mayar da mayafin ka bai la alaita haka da shi fitar da kafada gaba ɗaya bakwai ne amma sassarba shi ne nawa ukun farko sauran hudun kuma sai kai kana tafiya na sha uku at-tadbiru inda al-hajar in ka zo za ka sumbanci hajarul aswad za ka yi kabbara allahu akbar abu na goma sha hudu tabbirul hajarul aswad za ka sumbanci hajarul aswad a wistila an rukunul yamani ko kuma za ka shafi rukunul yamani da hannunka na dama kawai fi kulli shauƙin in ya samu a kowane gewaye kaga ke ne yanzu kana da hajarul aswad shi za ka sumbance shi wannan kuma rukunul yamani za ka shafe shi shi ke Da yanzu corona dai ta canja abubuwa da yawa ba kai yi sai zuka zo kusa da kafin ba an gewaye ta wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu na goma sha biyar salatu raka'ataini ba'da al-faragh min al-ashwaq kada gama zagaye bakon nan sai kai raka'a biyu mana a bayan maqamu ibrahim to me za a karanta abu na sha shida al-qira'atu fiha mana a cikin rako'in sai ka karanta kulliya an farko da kul huwa Allahu ahad raka ta biyu to a ina za ka yi sallar? abu na goma sha bakwai salatu ma khalfal maqami za ka yi su ne bayan maqamu ibrahim kaga ke yake ta maka abin ko wannan shine asalin madaran aikin hajji abu na goma sha takwas bayan ka raka'a biyu a bayan maqamu ibrahim sai kuma me sai ka je ka sha ruwan zamzam ashrubu min zamzama ka je ka take ruwan zamzam wasabbu alai minha ala ra'as kuma ya halatta ma ka kwara a kanka ka kwara a jikinka ma'u zamzama ji ma shuri ba abu na goma sha tara al'audu ila silami al-hajar al-aswad yanzu ka gama sai kuma ka sake dawowa zuwa hajar al-aswad ka sumbance shi inda dama ce da in babu dama shi kenan karasa sai abu na ashirin alwukufu ala safa in za mu tafi safa da marwa Ka kaga yanzu mun gama mai kenan in kana biye mun gama dawafi ke za ka tafi safa da marwa alwukufu ala safa mustaqbil alqibla za ka tsaya akan safa kana fuskantar alqibla to in ka tsaya din abu na ashirin da ɗaya zikirullahi alaiha za ka yi zikiri wa tauhidihi za ka ambata Allah za ka kaɗe ta Allah wa takbirihi wa tahmidihi wa tahlilihi salata mana dai zaka ce la ilaha illallah wa la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa la kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu sai kai addu'a ka maimaita kai addu'a ka maimaita kai addu'a so uku dai kafin nan sai ka gangara zuwa marwa to sai abu na ashirin da biyu almashi bainaha wa bainal marwati sab'an ka tabbata tafiyan da kai tsakanin safa zuwa marwa ya kasance bakwai bakwai inda zai zama bakwai shine za ka fara da safa in ka je marwa ɗaya ke ba wai ka tashi daga safa ka je marwa daga marwa ka dawo ɗaya ba ke la kar ka ɗauka kamar ɗawabi ne ɗawabi min alhajari ila alhajari yau kar ka ɗauka safa da marwa ma haka ne daga safa sai ka je marwa oke sai na dawo shi ne ɗaya la yanzu ka tafi kawai tafiya ya zama ɗaya ke in ka dawo biyu ka koma uku hudu biyar shida kaga na shida kana kan ina sai na safa bakwai kana kan marwa hala. sai ce as bainahuma fi baghnil wadi sannan ka zo tsakiyan kwararon zaka dan yi sassarfa ka wuce da gudu gudu akwai alamun koyi guda biyu da aka don ka zo gudun sai ka dan ranta a nakari ka fi kulli shawbin duk ke kowace kewaye in kana tafiya daga safa zuwa marwa ne don ka zo sai ka dan wuce gurin da gudu in ka dawo ma haka abu na ashirin da hudu alhukuku alal marwa in ka je za ka tsaya a marwa ba kamar yadda yawancin suke sai ka ga suna yuton eh ana ɗaukar sai ya ce bye bye bye bye sai ka ga mutum yana ta yuton yuton yuton to ga wannan hakiki ake ce mata ba aikin haji ba al-wuqufu ala al-marwa sai ka tsaya ka nutsu wallahi ina buƙatar nutsuwa kai ma wallahi kana buƙatar nutsuwa da yawan muna karanta mu wallahi dukkan mu muna buƙatar nutsuwa mafi yawancin mu ba mu da nutsuwa yanzu ina buƙatar nutsu yau tsaya ni addu'o'i kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azzikiru alaiha abu na 25 sai kai zikiri akan ina akan marwa كما فعل على الصفا كان كرنت لا إله إلا الله ذو الشريك لا له الملك وله الحمد وله كل شيء جديد لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ذيك الدعاء كما يميتا في الدعاء كما يميتا أكاكوليشن دموك إذيك بعد الدعاء أنك أكل صفا وده قوم شابيوني أكمر مروه ما قوم شابي دون دون ما شاء الله أبو العشرين دشيدا ختم السعي على المروه a ƙarshen ƙarshe dai za ka samu ka ƙara sa'ayinka ne a kan dutsen marwa amma idan na samu na ƙare a kan dutsen safa akwai iyo a wurin hmm? an gane in ka samu ka fara da safa ka ƙare da safa akwai kuskuren kirki dole ne ka fara da safa ƙarshen kuma ka ƙare da marwa babu laifi ka ɗan rike bayo a hannu hmm? yanzu zan fara Domin mun tafi zuwa marwa ce oke ɗaya ke sai ka rubuta ɗaya mun tsaya a safa mun yi addu'o'i a marwa mun yi addu'o'i mun dawo mun tsaya a kan safa sai ka ce biyu safa ma ku ci ba ƙarra sannan ka koma sai ka ce nawa uku sai ka tsaya tukunne ka ce uku ka koma sai ka ce hudu ka dawo sai ka ce biyar ka koma shida yau to kaga yanzu ka san tafiyar da za ka yi shine na me na ƙarshe ke kuma yana da kyau ku dinga tafiya a ci yanzu mun yi tafiya na nawa kenan wani zai ce na biyu ne ce a'a na uku kenan to ka ganda ana rubuta yaya kalas wannan shine the simplest domin ka je zaka ce zaka rike da ka sai kuma ka zo ka bibiye sai ka rasa nawa kai ne yanzu tafiya na hudu ne muke ciki ko na biyar ne khatmu sa'i ala marwa na ashirin da shida ke za ka da marwa yanzu mun da wafi mun ƙara sa'i kaga daga can miƙati zuwa sa'i mala ya kawo mana nukta guda ashirin da shida to abu na ashirin da bakwai a tahallulu min al-ihram min al-mutamatti ka fara umara to shi kenan yanzu aka yi aski kenan ka ƙare umararka kenan in mutamatti kenan wanda ya fara umara ya zo aikin hajji awil ƙarin in kuma kirani kake yi amma allazi lam ya hadiya wanda baka da hadaya kuma asali dama in za ka yi kirani kana tare da hadayar kai To amma yanzu baka da hadaya to shi kenan kiranin ka mai da shi mai umara ka yi aski kawai sai kuma ranar takwas irin rana ta yau kenan Allahu akbar irin rana ta yau kaga alhaji za su dauki haraba da me da aikin hajji amma mu ba dai Allah ba zai haramta mana ladan ba bi iznillahi ta'ala a yau din nan tunda za su dauki haraba da aikin hajji ka duba to da me da me za ka yi kai wa Allah ya baka ladan aikin hajji wallahi suna nan barkake akwai abubuwan da za ka tattaba kawai ladan aikin hajji da umara ladan aikin hajji ladan umara to a yau ya kamata ka yi kaman guda biyu uku biyar wallahi amma ka sani ke ka sani ba kuma to Allah ya sanar da ni ya kamata lalle lalle kamar towa ma masallaci kawai da kai dan ka karanci alkhairi yanzu wannan ladan mai ladan aikin hajji ka tawo masallaci kawai ka karanci alkhairi ba to ka bai ka bambanta da wanda zai zo kawai shi ya tashi ya tafi abin yanzu ladan da za a baka ladan aikin hajji na biyu yanzu sallar da za ka yi a yau ka dinga kokari tana alwala daga gida man tatahara man kharaja min baiti mutatahhiran ila salatin maktuba wanda zai alwala daga gida zuwa sallan farilla fa ajruhu ka ajri al-hajj al-mughri da fata ana ganewa musamman da suke kusa kusa hasara ne a kewaye za ka yi alwala a masallaci malam umar asara ne a ce mutum zai sallah a shago sai ka dawo ina sai ka dawo gida sai ka yi alwala ko a can za ka yi sallah sai ka koma kuma ka yi sallah kai tela kana ji hudu eh hasara ne babba wallahi tunda kana kusa da gida a dawo gida a yi mai alwala sai ka koma ina wurin da za ka yi sallah muna daina wannan aikin aiki ne babba wallahi ka yi programming duk abin da za ka yi a yau gobe tv domin su ne lokacin aikin hajjin ce malam murtala an je can ina farar gada to zai kokari a da irin karfe goma sha biyu da sai a yi alwala in ma can za a yi zallan sai a koma ladan aikin hajji ba inda kudin za a baka za a ce za a baka miliyan ɗaya da rami miliyan 1.8 zuwa miliyan biyu akwai wanda zai wasa da wannan ladan wallahi babu kamar ladan ne ba ladan ta kuma ai yana rayuwa in ladan ne wallahi wasa ga muke da shi amma inda kudin za a ba mu za ka ga abun mamaki yanzu na baka abu na biyu kenan ku abu na uku ka yi ƙoƙari zuwa an jima ka yi alwala daga gida ka taho masallaci ko ma wani masallaci ko wani masallaci ne sai ka yi sallan haraka a abi wani yana daidai da ladan umara ka ji ko umara a sauƙaƙe yanzu kuma muna mun yi sallan asuba cikin jama'a wannan shi ma na daga cikin ambatan Allah don an ƙare ka tashi kai a biyu yana daidai da ladan aikin hajji da umara cikakkiya cikakkiya cikakkiya to kaga kenan abubuwan sun fara taruwa sha Allah kaga rana ɗaya za ka iya samun ladan daki ta ɓangarori daban-daban daban ke to shi wanda ya yi tamattu'i zai yi aski wanda ya kira ni shi ma ba shi da hadaya zai yi aski bi kasu sha'ari kawai yadda ake aski shine ka saife kanka wa lubsi ko ka sa tufafi yanzu an ga ka cire wannan farin haramin ka sa riga ka sa babbar riga mana ka gama ce ko gairi zarika ko a ce kayan ke farci abu na ashirin da takwas tahallulul mutamatti shi wanda yake tamattu'i zai yi tahalluli ma'ana zai warware daga umaran shi bi qasfi sha'ri shi ma ya yanke gashin shi lal halq amma ba zai kwalkwabu ba musamman lokaci ya kure in lokaci ya kure shikenan zai ka yi in ka zo can ƙarshen aikin hajji zai ka yi kwalkwabo gama yanzu ka yi kuma lokaci ya kure kuma za ka zo ka aikin hajji daga ranar takwas kaga sai kai kwalgwabo to ranar tara za a tafi na arafa za a dawo muzdalifa sannan ranar goma za a je a yi jifa ranar sha ɗaya ma jifa jifa jifa kaga daga ranar da kai kwalkwabo zuwa da za ka sake aski kuma kwanaki biyar ne ko shida to wani gashi kuma za zaka samu kenan to kaga kenan sai ka fara saisaye in ka zo kai aikin hajji kuma sai kai yaya sai ka yi kwalfago gaba da yanzu umara ta cika nan zuwa nan abu na ashirin da tara al'ihilalu bin hajji yau tarbiyya sai kuma a sake ɗaukan haraman aikin hajji a irin wannan rana da muke ci yau mu ke na ranar tara ga wata a takwas ga wata alhazai gaba ɗaya za su tsunduma zuwa mina yau matsala ta talatin in an yi haraman ina za a tafi ne ashe ya ce azbihahu ila mina za a tafi mina ne yadda muka kirga muka ce ga ayyukan a takaice a minti ɗaya mina, arafa muzdalifa mina makka mina makka shike abu takwas ne gaba ɗaya gaba da muna makka ya ce makka mina yau sai mu tafi mun gama umara sai mu tafi mina shine abin da malam ke gaya mana sai arafa daga arafa sai na muzdalifa daga muzdalifa zai ina sai mina daga mina in ka gama jifa kai yanka zai ina makka daga makka zai ina mina in ka zauna ranar sha ɗaya sha biyu sha uku daga nan kuma sai ka dawo ina makka daga nan kuma ba sai tsawafin wada fara kaji duka duka abin da ya wuce inda na kirga maka guda takwas to za mu tafi mina wal bayatu fiha a kwana amina din amma ga wanda ya latti ba lalle ba wannan ga wanda zai latti a yau eh, jirgin shi bai samu ya tashi ba sai gobe ma ranar arafa to babu laifi ya sauka a arafa babu laifi kuma ya samu aikin hajji abu na talatin da ɗaya a da'u salatin duhu yau za ka fita zuwa mina sannan za ka yi salatin duhu ita ce sallan farko kenan za a yi kasuru salatul asiri ma kasuru isha ma qasu wa baqiyatu salawati al-khamsi biha duka salloli biyar duka zaka yi a ina ne amina a yau kenan ba to sai matsala ta talatin da biyu a min minha wai yaushe ake fita zuwa mina din ne ba da tsurubi shamsi yau mai arafa ila arafa? ok yanzu mun shiga ranar tara ke za a tafi arafa amma yaushe ake fita arafa take note yace ba da tsulu shamsi yaumi arafa bayan rana ta fito ranar arafa gobe kenan kenan ba a kwasan alhazai tun cikin dare hmm, da ya kamata ɗan yin sassauta mana a bari sai rana ta fito sai a kwashi alhazai zuwa arafa kuma tsayuwan fa ba a farawa sai yaushe Malami zai gaya mana ba a farawa sai an haɗa sallar azhar da lasar to gaggawa me za a yi ka duba dai a ce yanzu sai karfe ɗaya to me zai sa ka tashi tun karfe goma sha ɗaya na dare kuma gashi gurin ba wani mai nisa ba wai tafiya tsakanin nan zuwa Lagos ba ba daga nan zuwa Kano ba a a cikin gari amma sai da ke bayan gari ne kawai to kaga ya kamata abu sunna za mu fita zuwa arafa bayan rana ta fito min mai arafa ranar arafa ila arafa za a fita arafa kaga ne na sa maka nayin zulhijja din a gaba da rubutu dan karami ke talatin da uku al-nuzulu bi namira in ya sauƙaƙa sai ka sauka a namira ya ina ma za ka gane namiran kenan eh kamar dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a namira inda Arafa ya dan huta kafin ya zo yi ba. abu na talatin da hudu na bayna dhuhri wal Inda indaha za a haɗa sallar azahar da la'asar jam'u taqdim za a jawo la'asar a kawo ta gurin me gurin azhar la'asar zo gurin azahar. haka za a haɗa shi kenan zai fara tsayuwa har sai rana ta faɗi abu na talatin da biyar alwuqufu ala arafata muftiran kuma wanda ya tsaya a can ba shi da dama ya azumi ba kaga wata falalar Allah mu kuma muna da dama mimi azumi kaga kai azumi kai addu'o'i shi kuma sai dai ta addu'o'i ba azumi to kaga kenan addu'a mai azumi yaya wallahi karbabiya ce ga mu da tarin damuwoyi wallahi kowa da irin nashi damuwa to kaga ka sa addu'a sosai bi iznillahi ta'ala Allah zai warware mana abubuwa da yawa da yawa da yawa wani za ka samu harka ne na rayuwar yau irin yadda abubuwa suka yi tsada-tsada harkar abinci babu kaza babu kaza babu to ka sa addu'a cikin ranar arafa bi lahi ta'ala wani za ka samu aikin da suke yi ne an kore su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to yaya ya sa addu'a cikin ranar arafa wani aikin da yake ne babu yana zaune ne kai haka ba aiki to ka sa addu'a ranar arafa wani yana neman aure ne shekara goma kenan duk wanda ya ce ma sai a koye shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta addu'a ranar arafa wata tunda mijinta ya rasu ba wanda zai ce mata uffa uffan ba wanda ya ce mata wata kuma budurwa ce ba wanda ya ce mata kaza to ga kaza tana buƙatar aure ga buƙatun namu nan daban-daban daban wasu gurare suna fama da insecurity ne to lalle kar su manta da kawukan su gobe ranar arafa ba a tsaya ku sai ai la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wani gurare in bindiga ne suka addabe su wani kuma kidnappers ne suka addabe su to koma ya ne bukatun ka asa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alwukufu ala arafatan mufkiran shi ne tsaya tun ba zai yi azumi ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi bai yi azumi ba to kaga kenan sai ka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a ah, to ai in ban yi azumi ba ina ya hasara a a wannan shine bin sunnar ke adalci ka sanya komai a gurin shi sai abu na talatin da shida al-khutbatu fi arafa shugaba zai yi zai kutuba a arafa za yi kutuba a arafa in an yi kutuba sai a yi kiran sallah ok ta bambanta da sallan juma'a ke in an yi kutuba sai a yi kiran sallah sai a yi kama sai a yi sallan azahar raka a biyu a sirrance sai a sake ikama sai a yi sallan la'asar raka a biyu a sirrance matsala ta talatin da bakwai istiqbalu kibla yawa za ka fuskanci alkibla rafi'an ya duru. kana mai addu'a kana mai daga hannu kuma daga hannu jama'a har yanzu aka samu ba mu iya ba ana daga shi ne a haɗe haka hmm? a haɗe don ka ware aka zubo maka ya zube fa a ka gani ba wai ka kauni ya haka wai yana addu'a haka ba to kaga kamar yana tsammanin akwai abin da zai sauko kenan to sai aka zubo maka sai zube yaya ba haka ake addu'a ba da Allah jama'a ana hada hannu ne eh, kuma ba mamaki ka samu hadda manyan mu eh, hadda manyan mu to gwanda gwanda ma dan siyasa dama ce ba addini sani ba ko za ka ga an dauke shi a wuce ya haka Allah sarki wani to har malaman ba ne ka kai wai haka laisa haka da ana hada hannu ne eh ana hada hannu ne istiqbalu qiblati rafi'an yadayhi yad'u ala kana ta addu'a arafa kana ta addu'a to khairu du'a'i du'a'u yawmi arafa mu ma kana bar mu a baya ba a ce addu'a kawai a arafa kawai ba yawmu arafa abu na 38 at-talbiyatu ala arafa ya halatta mutum yi talbiya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك to sun tsaya a arafa sun yi addu'a har rana ta faɗi abu na talatin da tara Al-Ifah al'ifadatu min arafa ba'da al-ghurubi sai su bar arafa su gangaro zuwa muzdalifa amma ma da cewa alayhi sakina da Allah ka nutsu ka nutsu banda hargowa banda guje-guje a taho cikin nutsuwa matsala ta arba'in yanzu mun bar arafa sai ina muzdalifa matsala ta arba'in cif cif aljam'u bainal maghrib wal isha sai a haɗa sallan maghriba da isha to irin jami ne wannan jam'u ta'khiri domin baka yi saka iso a kan lokaci ba ka duba sai rana ta faɗi kana ina arafa sai ta to bar gurin to kaga dai yanzu an an kira sallah ke ko a mota kake kafin ka taho daga arafa ka zo muzalifa to yana ka ja minti talatin minti arba'in don kuma irin manyan manyan motocin al'azai ne to sai a ce kun iso wurin irin karfe tara karfe goma to kaga ya zama jamu mai kenan ta aki amma arafa tunda za a haɗa sallan azhar da la'asar kuma kuna wurin ya zama jam'u ta ƙabi ita la'asar za a jawo ta a yi ta a lokacin azhar kaga kenan an tambaye ka gaba ta malam a ina ne ake jam'u taqdim a aikin hajji a arafa a ina ne ake jam'u ta'khir a ina ne ake sallah biyu raka'a biyu biyu 2 plus 2 a arafa a ina ne ake 3 plus 2 wani ya ce mina to ikhtalafa ulama wani ya ce mina wani ya ce muzdalifa a ina ne kace a muzdalifa 3 plus 2 muzdalifa 2 plus 2 arafa sai ma ne ke cewa a nan matsala ta arba'in da ɗaya al'adamu fihi in an zo kuma muzdalifan za a yi kiran sallah bi ne. kenan kowace sallah za a mata iqamarta an gane za a zo a kiran sallah duk da cewa kun zo kuma ko alhazan suna zuwa batch by batch to ku ya ba cikin kun kuka zo ya ce malam yi mana kiran sallah eh kiran sallah ya ce to a tare ya kama sai yi sallar magriba tare ya kama sai yi sallar me sallar isha abu na 42 tarku sunnati baina salatayn ba a nafila tsakanin sallah da sallah domin an dan samu jinkiri babu laifi an ce to kowa mutum ya mance da kayan shi ko liman ya mance da kayan shi a mota ce to a bari ya koma ya ɗauki kayan shi a mota to kaga sai mu kira shi wannan jinkirin bai bata mana jami'u ba babu laifi abu na arba'in da uku albayatu biha sai ka kwana a muzdalifa kwanan wajibi ne biduni ihya'il layli amma ba a qiyamul layli ba bai inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayar da daren idi ba ko kana nan gida Allah sallallahu alaihi wasallam bai inganta yana rayar da daren idi ba ko dararen idi ko a ramadana ne an ce an ga wata to shi ke nan babu kiyamu laili abu na arba'in da hudu salatul fajiri sai kai sallar asuba Ina ya tabayyanu Fajir in alfajr ya bayyana gama kafin nan za ka yi ce alfajiri sai kuma domin ta ce alfajiri annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin ta yanzu muna ina ne muna nan muzdalifa ce yanzu an yi sallar asuba mun shigo ranar goma ga wata al-wuqufu ala al-mash'ar al-haram minha sai ka tsaya a nan muzdalifa shine al haram ke mudabbil al-qibla kana mai fuskantar al-qibla da'iyan kana mai addu'a hamidan kana mai godiyan Allah mukabbiran muhallila kana mai kabarbari kana mai la ilaha illallah hatta hatta al-isfaru jiddan har gari ya waye sosai kamar irin wannan lokacin ko kafin wannan lokacin kaga kenan sun sun tsaya sun yi addu'a abu a ranar idi ke bai kamata kawai ne ana sallah ta biyo bacci bacci ka duba bacci bacci dai zaka ta yi shi har a ce to ka ta bacci ma ko ka ta kwanciya a ka daga nan zuwa shekara biyu kafin kiyama ta tashi zaka ta kwanciya ba dai kwanciya ba sai ka kwanta yi kuma sai an kwantar da kai to irin wayannan lokuta da suke ba su da yawa a duniya mun yi bace su to su alazai sun tsaya don addu'a sai ma ne ce matsala ta arba'in da shida addaku min ha sai ka bar muzdalifa ka bar nan mash'arul haram qabla an tatlu a shamsu kafin rana ta fito abu na arba'in da bakwai al-isra'u qalilan to in kun gangaro daga muzdalifa eh, in kuka zo wani guri da ake ce mai batnu muhassir sai ku dinga gaggawa a gurin ne aka aka a ashabul fi to gurin azaba kaga bai kamata ka dan zauna a gurin ba in ka zo sai ka ɗan ƙara da gudu abu na arba'in da takwas azbihabu ilal jamma yanzu mun bar mu dalifa sai mu tafi ina mina sai mu tafi gurin jamra min tariqin ukhra amma ka ta hanya daban min ghairi tariqi zihabi ila arafa ba hanyar da ka tawo zuwa arafa ba to ka gwanan sai da jagora ko ko za ka san hanya sai da jagora to zai ce ok ta wani hanya muka biyo zuwa arafa to shi ke ne za mu tafi mu muzdalifa din kuma a bambance din ne domin za a ɗauko ku daga arafa a mota zuwa ina zuwa muzdalifa to amma daga mu muzdalifa kuma kowa ya taka da kafa daga muzdalifa zuwa mina da kafa ne to kaga hanyar mota daban da ba ko hanyar kafa kuma <coughs> daban abu na arba'in da tara yanzu har gashi nan mun je ina mun je mina to me za mu yi rabbiyul jamratil kubra sai ka jefi jamratul aqaba ita ce ta karshe yawman nahari ranar yanka ke min bakmil wadi <coughs> a cikin bakmil wadi a da gurin yana nan kwararo ne amma yanzu ka ma sha Allah tabarakallah an canza tsarin wuri ka je aikin <coughs> aikin shekara goma sha da suka wuce yanzu gurin gaba ɗaya bayan da ka sani ba ne an riga an canza tsarin wurin, an yi wani gidan sama gidan sama gidan sama sha Allah irin hadarin da ake samu a da shekarun baya can zai wahala same shi duk cunkoson da aka samu domin wurin da za ka bi ka shiga daban masu fita kuma yaya daban zai zama an samu mashi Allah wanda suka san technology an tsara wurin sosai sosai ba kamar da ba ne a da shekaru goma sha baya gada ɗaya ce kawai in an fito daga muzdalifa direct sai a tafi ina mina gada guda ɗaya ce kowa da kowa kuma gadan zai bi to kaga an bi wannan gadan sai aka ce kuma ga wasu za su dawo suna riba to shi kenan sai a samu turmususu daga nan kuma sai a ce mutum hamsin sun mutu gurin jifa amma su ka daɗe ka daɗe sosai ba ce mutum ka za sun mutu gurin jifa yawa an samu masha Allah wanda suke da tunani sun tsara gurin jifa sai zama masha Allah a wuce gurin ki daga ke bukata ya kasance muna da masu tunani kuma bi iznillahi ta'ala akwai su ko adam ma akwai masu tunani ne za su za tsara maka abubuwa ka duba bawan Allah da ya tsara mana masallacin nan eh yi planning din masallacin kuma lecturer ne university to nawa za a baya shi ko titi ba ko titi ko titin gwamnati kawai yanzu tsada nan shi ne wuri zama nan shi ko titin gwamnati to kaga Allah mai saka ya rakai kaga yana da yana da kamishu kenan a cikin me a cikin aikin masallacin yanzu mun tafi na mun tafi gurin jamra mun yi jifa min batnil wadi to yanzu kuma mataki mataki ne hmm? mataki mataki yanzu batnul wadi shine ke ground floor can kasan kasa kenan to sannan kuma in ka je za ka iya hawa sama za ka iya hawa sama za ka iya hawa sama duka dai da ka jifa abu ɗaya ne zai fito kamar sa daga can sama dukan ka jefa guri ɗaya ne zai taho ko daga sama ta nawa ne har zuwa ƙasa guri ɗaya ne to da me ake jifan kuma an ce shedan ake jifa ke zan ɗauki wani gungume man dutse ne fasa ma shedan kai koya a ce a ah, kai za ka samu da yala ce arramin bi hasal khalf za ka ɗan ɗauki tsakuwa ne ɗan mitsitsi kamar kashin dabbobi irin wannan tsakon ake bi ba ce Allahu akbar ba za ka ɗauki gungume mai dutse ce yau shaidan zai ci kaza kaza la inna lillah to yanzu shaidan shi yake kai kake nan ba kai kake fi shi abu na hamsin da ɗaya in akwai cunkoso ko kana da hanzari jawazu ramiha da zawar. kai har bayan ne ma ya halatta ka jefe shi mana ranan goma kenan ka duba bambancin jifan goma da jifan sha ɗaya sha biyu sha uku na ranar goma tun da safe ne ake fara jifa to ya halatta har bayan zawal abu na hamsin da biyar arramiyu min batni wadi sannan eh hamsin da biyu arramiyu min batni wadi yawan kaje za ka jifa daga batnin wadi ma'ana cikin kwararren kenan asalin grand flow kenan abu na hamsin da uku at-tadbiru ma'a kulli hasa ba za ka kunkunan bakwai ba za ka jefa gaba ɗaya Allahu akbar ni na gama la za ka ɗauki ɗaya daman ka yi tafiyar su tun daga ina hanyar da ka dawo daga muzdalifa zuwa ne daga can za ka yi tafiya za ka ɗauki ɗaya Allahu akbar sai ka ɗauki na biyu Allahu akbar na uku Allahu akbar na hudu Allahu akbar na biyar Allahu akbar na shida Allahu akbar na bakwai Allahu ka gama jifan jamratul aqaba ki ranan goma sosai ma sosai ana samun tsakuwoyi a yana ka a baza shi ne ga za ka ɗauka shi ɗan ne to yake baza a koya a ana kawo a babbaza zamani. inda dai ba zai cutar da mutum ba kana tafiya za ka yi tsintan tsakuwa tsakuwa tsakuwa har a gurin ba za ka yi tsintan ko ma ba ka yi tafiya daga can ba ka zo gurin jamarat za ka yi tsintan ka zama dai sunna ne ka tsinto daga hanya daga ba in an za a to yanzu talbiya ta yanke kenan matsala ta hamsin da hudu kaso talbiya da inda ramin jamara kana jifan jamaratul aqaba talbiya ta kare daga talbiya ita ma lokacin ta yaya takaitacciya ce za ku fara talbiya daga yau labbai allahumma labbai. a jemila ana talbiya <coughs> gobe arafa ana talbiya sai ranar idi yau suna muzdalifa suna talbiya gama suna zuwa mina in sun yi jifa kala talbiya ta yanki kaga talbiyan duka duka kenan maximum ɗin ta kwana nawa uku kenan ranar takwas tara zuwa ranar goma da safe kai jifa kala talbiya ta kare ki amma umara talbiyan kuma daga ina zuwa ina daga mikati ne ka shigo garin makka kala talbiya ta ke. matsala ta hamsin da biyar a tahallul alhillul asghar bin rami yanzu kai kifa to shi kenan za ka iya sa hula tahallul al'asar kenan za ka iya yin barci za ka iya yin aski matsala ta hamsin da shida الرمي في أيام التشريق بعد الزوال الرمي في أيام التشريق بعد الزوال كما رأنا شاخي شاخي شاخي أنا جفاني باين زوالي دي دي كتن تاتلو كتن صلى الأزهر كما تنتا في مسجد الخيف أقول إن داك تكير صلى سيستم تنتو ما شاء الله بائر نجيريا سيكي غلقا مسلاتين جمعة أتن amma ba ka jin kiran sallan a nan ka ga abun mamaki sai ka ji Allahu akbar sai an tara sallan ne iqama ne ake yi ake Allahu akbar Allahu akbar amma zuwa can sha Allah daga guri mai nisa zaka ji sound system na harami daga guri mai nisa zaka ji kiran sallah a can mina ya kamata jama'a da Allah mu dinga gyaggyarawa to kaga alhamdulillah kamar mu masallacin mu masha Allah yanzu zaka ji karatun da ake daga nan zaka ji shi ina guri mai nisa nisa sosai saboda tikun masha Allah ba su tiku ne laga laga to kuma wannan kokarin wani su bayin Allah Allah mai girma da kuka yi musu kai rasai to ka ganda mu ma kamar wani masallatai ne da har yanzu tikun ma zai kasance ana fama da manya manya irin kika kan nan kuma babu mai babu biyan bukata yanzu mun tahallu mun yi jifa za ka yi sa riga za ka yi sa wando za ka yi sa mai za ka sa kirari to sannan jifar ranar sha ɗaya sha biyu sha uku take note ana yin shi ne ba da zawal ba da zawal sai ka je ka yi da safe ba da zawal abu na hamsin da bakwai na harul ƙari. wanda ya kira ni yana da hadaya sai ya suka oke dama mun rattaba shi aka ce ran haku Ran haku ra shine mai rami nur shine mai nahau, ha shine mai halku sai ba shine mai kuli ifa. wal mutamatti ga wanda ya tamattu zai mai alhadi wa man lam yati tun babu kudi ko kudin ya fadi ko ma mutum ko wanda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sama salatata ayyamin fil hajj sai kai azumi uku aikin hajji to kai an halatta maka tun daga ranar sha ɗaya sha biyu sha uku a wannan ayyamu ta shirikin kai azumi amma mu anan da bamu je ba ba ka ce to ai biyu ne. suna fara daga yaushe sha uku ko kai azumin bai ba manzo Allah ya hada ayyamu tashriqi ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah an gane ko ayyamul bidi ba sa fara a wannan watan daga sha uku dole ka daga kafa ka mai da shi ma za ka yi zuwa sha hudu to kuma tun da hanzari ne yana ka kai a sha uku kuma kana da niyyar za ka yi inda ba dan akwai aikin hajji ba za ka yi Allah ne ke ku ba shi ladan kamar yayi kar ma ka matsa ba kanka ka ce wai sai ka rama a'a kawai ka yi mata ya tsara oke sha uku ya wuce saboda me manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam to shikenan ba zan yi ba sai oke ku bashi wannan ya ba sunna ba shi ladan to amma sha hudu za ka iya yi sha biyar ma hmm? wannan ga bayan Allah ke nan masu kokari kamar da tije da wasu bayan Allah su rabu haka kama kamar mu yawanci ka balibus sai ka samu ma mutum a wata shi da azumi nawa yayi Allahu a'lam Allah ya samu dace liman faman lam yajid sama salatata ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja Matsala ta 58 naharul ba'iri za ka soke raƙuminka wa kazalika baƙara ko kuma yanka sa an zaba sab'atin mutum bakwai ya halatta su tattara kuɗi su sai raƙumi ko su sai sa su yanka abu na hamsin da tara na rufi mina wa makka gurin yankan ima a mina ko a makka duka daidai ne babu laifi abu na sittin al'akulu min al-hadi ya halatta ka ci daga hadayan da ka yanka a baka nama a baka karfata ko a baka cinya jiga a soya maka sai ka ba mazaunan can su soya maka babu laifi abu na sittin da ɗaya a tsayyu ba da dalilira a ba da rami in kai kifa, ya halatta ka sa turare aisha rabbi allah ta ce kuntu tsayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ihramihi qabla an yufrima wa lihillihi qabla an yatufa bil bayt tana mulkawa habibinta sallallahu alaihi wasallam turare kafin ya harama sannan zai warware aikin hajjin shi ma sai ta sake mulka mai tarari kafin ya je tsawafu al-ifada ok ya ke tsawafu ifada bayan an yi jifa an yi yanka an yi aski to a lokacin zai ta mulka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarari abu na da biyu halq za a yi aski a wajen askin ka lura Allah ka je aski babin salon zai fara maka da hagu shi ce a'a Allah dawo gefen dama zai fara da tsakiya ce a ka dawo gefen dama albadu bi yaminil mahlut ana fara da gefen dama ne <coughs> abu na 64 al-khutbatu yawmin nahr shi liman zai tara mutane sai musu hutuba a ranar idi kenan su a can babu idi ta tare da su eh, amma tunda suna tare ne a guri dai liman sai musu hutuba sai abu na sittin da biyar yi li tsawafi sadi sannan kuma sai gangara zuwa makka ke, don yi tsawafu sadir ma'ana tsawafu ifaba amma shi wannan tsawafin biduni ramlin babu sassarfa a cikin shi kamar yadda babu sassarfa babu ba, ko kana cikin haramin ka ne yanzu haramin kuma bai zama harami ba ke an gane wannan haramin da kake ciki bai zama harami ba ke da wannan ba za ka fitar da kafaɗar ka ta dama ba tawaful ifada babu kuma babu sarfa. wannan abu biyu muka ce ya takaita ne a wani irin tawafi Kudu ne kawai abu na sittin da shida mu ta mace. yanzu ka yi tawafi na ifaba, sai kuma ka je yi sa'ayi amma ga wanda ya tamattu yake domin tamattu aikin umara daban aikin hajji daban to wancan dawafin da yi da sa'ayi na umara ne yanzu kayi tsawafi sai ka sake sa'ayi kuma na aikin hajji ke ba da tawafin ba. khilafan lil qarini amma wanda ya ni ya gwama aikin hajji da umara a hadi shi ya riga ya yi sa'ayi shi kenan ba zai maimaita sa'ayi shi ba matsala ta 67 tartibul manasiki yawman nahar wannan ayyukan ka jeranta su a jere ga kalmar da muka bayar ran shaku ran shaku kaga sai ka fara jifa sai yanka sai aski sai tsawafu ifa ba amma an aka samu mutum ya jirki da ba shi kenan ifa alwala da babu ne amma dai sunna ne a jere haka matsala ta 68 al-ihlalu ba'da ba'dahu al-hillu kullahu kai tsawaful ba to an gama gaba ɗaya gaba ɗaya ke duk abin da aka haramta maka yanzu ya zama halal gari ka kai har iyalinka ta zama halal gari ka abu na sittin da tara a shirgu min zamzama yanzu ka ƙara tsawafi sai ka je kai sha ruwan zamzam aqibal faraghi min at-tawafi bayan ka gama tsawafi to daman tsawafi in an yi shi sai yi mai raka'atai tawaf to bayan ka yi raka sai tsawa kamar mai gama na baya sai ka je ka sha ruwan zamzam ka taki ka cikin ruwan nan sosai alama ce yi imani amma ka ce ruwan ci ruwan ka ya yake da zanzan haka ya yake da gishiri gishiri haka sai mutum ya dan sha kaɗan kuma ya ce ka ni ba rage shan wannan ruwan ba alamar munafurci ne wannan kamar da alamar munafurci je muke tambihi rashin ambatan Allah sai kaɗan wallahi ka tumci kanka cewa kai munafiki ne in dai baka ambatan Allah sai dan kadan ba innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah kaji illa qalila munafiki amma mumini ba ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha dhikran kathira to mu kokari mu shiga cikin masu kaziran kaziran kar mu shiga cikin masu kalilan kalilan in za a koma mina kenan ranar goma sha ɗaya a ruju wila mina wal muktu fiha sai ka koma mina ka kwana a mina ta shirikin salata kwanaki uku sha ɗaya sha biyu sha uku to in ka je me za ka yi ne matsala ta saba'in da ɗaya ramiyul jamarati salat za ka jefi jamarorin gaba ɗaya guda uku amma ranar goma ka mun san me abu ka jefa ko jamratul aqaba kawai to amma ranar sha ɗaya sha biyu sha uku za ka jefi jamarorin guda uku gaba ɗaya fi kulli yaumin minha ba'da zawal kowace rana ba'da zawal kar ka yadda ka je kai jifa qabla zawal ina zaka maimaita maka wannan kar ka yadda ka je kai jifa qabla zawal malam yana ta gaya mana ba'da zawal ba'da zawal ba'da zawal haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma ka je kai jifa qabla zawal to shikenan sai ka ja makanka wanzu malamai suka ce wallahi kifin bai yi ba sai ka sake baka sake ba kuma sai ka yanka to kuma baka yanka ba har ka dawo yaya aikin hajjin ka to fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba'da zawal ministry muslim Allah mai rahama yayi littafi rabiul jamarat rabiul jamarat ya tattara abubuwa da yawa ciki Allah mai rahama matsalan ƙarshen ƙarshe yanzu mun gama zaman mina tawaful at-tawaful wada sai kuma mai tawaful wada tawafin ban kwana shi ma biduni ramlin babu kusarfa a cikin shi to me yasa malam bai ce kuma ittiba'i ba ai da mutunci ne an wurgar da harami yayi ka riga ka sa riga ka sa babbar riga ko ka sa alkebba ko ka duk duk duk to don nan kenan kaga ba maganar ma fitar da kafadan da wake to wani zai tambaya to a oke akwai sassarfan nan ce a babu sassarfa kaga tawafu al-ifada babu tasarba babu al-ittiba na biyu tawaful wada babu al-ittiba babu tasarba a ina ne ake al-ittiba a fitar da kafada a cikin tawaful qudumi kawai cikin dukkan tawafin gaba daya sannan sassarfa kuma fa a ukun farko kawai sauran hudun za ka yi su ne kana tafiya malai ce wa bi yantahi kitab وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين zuwa nan shine karshe wannan kuma ya kawo bidiyoyi ne da ake can aikin hajji ake daddana su imma a Madina ko Baitul Maqdisi ko a Makka ko Dawafi ko Sa'i ko a Arafa ko a Muzdalifa ko a Mina shine tattara dai bidiyoyin wani lokaci can muka samu insha Allah sai mu dana bidiyoyin mu ji domin kada in je ina shirme in ɗauka ina sunna domin bidi'a kishiyar me sunna don baka san sunnan ba za ka yi faɗa bidi'a sannan kuma idan baka san kaza ba daidai ba ne, yana ka aikata shi kuma a rakan rashin sani to Allah mai girma da kuka yadda da wannan su ne matsaloli 72 da malin ya tattara su a cikin karshen ijjatul nabi sallallahu alaihi wasallam kamar rawaha al-jabir radiyallahu anhu lalle wannan material karatu ne sosai in dai wai kana da niyyar zaka je aikin hajji to ka rike wannan kulasa abu guda saba'in da biyu daga kaza sai kaza sai kaza sai kaza kuma insha Allah bai za mu yi kokarin fassara shi zuwa Hausa mu ba mu masu turanci su ma su fassara shi zai zama mun fitar da shi a shape na pamphlet kuma akwai wanda insha Allah muna ba shi kawai ba ko titin kobo zai iya buga mana shi iya adadin da ake bukata to ba ganin kace ya shiga ga mutane bi izini Allah ta'ala zai sauƙaƙa sosai to Allah mai gima da kuka datar da mu cikin lafiya alaikum kowace gaba za a iya yi a tsaye a wuri kamar gaba da lalai za a iya yi a wuri nukta ta shida alhaji rakiban in eh, kai aikin hajji akan abin hawa ma'ana ne za a tafi za a tafi mina ka tafi abin hawa daga nan kuma za a ƙara sa za a je arafa shi ma abin hawa sannan kuma za a dawo muzdalifa shi ma akan abin hawa babu laifi kuma ya gaya gaya mana ai eh, musamman akwai ɗawafi shi ma babu laifi kai akan abin hawa ya kawo mana har a jirgin sama ma kana da wani jet ɗinka private jet ya ce to ni ba gaskiya bari mu gaya ma sarki salman kawai za a ba ni oda ne in shiga da jet dina cikin ka'aba to ko sai ce to daga ina za ka fara ne daga hajarul aswad to pilot bi shi ke na harka gama babu ne haka ma yi bi shi ke na gama da ma dai ba za ka gane kayi wani abu sosai ba rakiban yanzu musamman dattijawa da wanda ba su da ƙarfi za ka samu ana tura su ne a kan keke ko ina zai je a kan keke ko ɗawafi ne ma ana tura shi a kan keke ko za a je sa yi ma a kan keke shi dai kawai yana zaune ne ba ya yi motsi yana kan keke za a je arafa ma yana zaune a kan keke ake tura shi in za a sauka mota ma za a tura shi ko ina kawai a tura ne a da da shekaru goma sha ashirin baya talatin baya za ka samu akwai yan uwanmu bakaki yan afirka kenan karfafa da ana ɗaukar mutane ne a ka hmm? ce kashaf kashaf kashaf kashaf yau ɗaya na gaba ɗaya na baya za a kawo kamar makara ko sai ka hau sai ka zauna hmm? kudi za ka biya kuma ce riyal hamsin riyal ɗari ko a zaga da kai to kaga wannan alhaji mai kenan ratiban kuma ga mutanen da bala'in karfi wallahi ga mutum a kan shi amma ya maka haka wallahi sai ya matsar da kai wallahi tallahi sai ya matsar da kai kawai ma mutane suna cin kashaf kashaf kala shi ma zai ba kan shi ce oke ga karfafan nan wallahi sai masa to har dai aka bandin din su gaba daya aka hana su irin wannan ciwa a cikin me wallahi kafin da safe zuwa maraice zaga mutum ya tattara riyololi masu dimbin yawa in a kudin najeriya sai convertin din shi babun mamaki ba ya samu dubu hamsin dubu ɗai dubu hamsin dubu ɗai eh harkar rana ɗaya kawai gobe ma dubu hamsin dubu ɗai dubu ɗari biyu da kai dole eh, dole dinga aika ko babun mamaki ga mutum ya je can maka amma kuma yana muku aiki nan to kuma me yake wanke wanke wankin mota gadi da bai ga kuma kudin nasu akwai albarka sai ga masha Allah tabarakallah babu laifi alhaji rajiban na shawo istila wanda a shi ne ke faɗa ma fi kulli shautin kowane kewaye yanzu ka fara daga hajarul aswad sai ka tambance shi ba dama ka taɓa shi taɓawa to sannan ka kewayo ka zo gurin rukun limami shi ka shafe shi duk kewayawa da kai in dai ka samu dama za ka taɓa rukunin limami da hajarul aswad fi kulli shaudin to sai dan akwai cinkoso to shi kenan shi alhajarul aswad kana da dama ka yi ishara daga nesa Allahu akbar daga nesa nesa amma rukunin limami in baka samu ka shafe shi ba shi ba a mai ishara Allahu akbar Eh, eh, a ah, duk lokacin da kake kan safa za ka tsaya ka yi zikirin nan la'ila illallah wa la sharika la lahu mulku wa lahu hamdu wa lahu kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al wahda kai addu'a ka maimaita kai addu'a ka maimaita kai addu'a su uku ke don ka tsaya akan marwa ma the same yadda kai akan safa kamar yadda malai ya mana haka za yi akan marwa اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ونسينا بأسمائنا وصالنا وقوتنا ما أنزلنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم نفس كرب المكروبين اللهم نفس كرب المكروبين وقضي بين المدينين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته